Kalangu, Kalangu. Kalangu, studio Haka studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne zo muku da labaran da farko ga muhimman kanan nasu. Katangar kariya da ta saki a unguwar sage a Yamai yau da kwanaki uku bayan ruwan da ba a taba gani ba a wannan shekara a kogin Isa sun janyo ambaliya. Mazauna wurin sun maganta kan wannan matsalar. fitattun ɗalibai da suka samu birbe 80 suka amfana da yawan buɗe ido a doso wani shiri na cibiyar bunƙasa yawan buɗe ido ta ƙasa za ku ji da rakatanta a cikin labarin namu. Kamar kowace litinin a cikin shirin mu kan batutuwan doka a yau Juju Gazibo Maimuna za ta ba mu haske kan wato kundin doka da ya tsaida game da tura rayuwar wani cikin haɗari. To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki ambaliyar ruwa a unguwar sagiya ta yamai a shiya ta biyar wannan ambaliya ta, ta janyo katsewar wato katangar kariya dabra da kogin isa bangaren wannan unguwa ta sagiya yau da kwanaki uku da suka gabata mazauna wurin sun um, amurci mazauna wurin da su bar wato gidajen nasu sun yi maganta kan wannan ruwa da ba taba gani ba a wannan shekara ga dai ra'ayoyin nasu ah, game da wannan batu da rafika a tare ta tattara mana Kowace shekara da irin tata matsala, amma ta bana gaskiya ban mu ga kamar ta ba. Tun shekara biyu irin haka bai sake afkuwa ba inda aka yi shingen. Shingen kuma mutane ba sa mutunta kulawa da shi. Inda mutane na kulawa, da ruwan ba zai samu hanyar wucewa ba har ya yi ambaliya ga wurin haka. Cikin dare ruwan ke malala. Lalle an mishi cuku da lakar jangargari ta ƙasa ne ruwan ke hudawa. Jangargari ba zai tare ƙarfin malalar ruwan ba. Ko an taushe shi banza ne. Shingen da ke tare ruwa ya yi kwanaki uku da aka kira mu karfe goma na dare na cewa shingen ruwa sun mamaye shi. Ruwan dai ba su kai sama ba, amma sun ci duka garin. Yanzu zancen da nake yi muku akwai wani gari kusa da Ruga. Tuni mutanen garin sun fice, kowa ya yi kokari ya kwashe kayansa har mu ga ƙarshen wannan bala'i saboda ruwa idan suka zo ba mai iya tare su kogi ne. Fasarar Gugu Muhammad Dantani da Muntare Muhammadu sai kuma watan Uto wata ne wanda ya janyo asara rai da dukiyoyi a Agadas dalilan ambaruwar ruwan sama da suka haddasa mutuwar mutane biyu a inda mutane dubu goma sha bakwai da ɗari uku da tamanin da hudu suka rasa muhallansu sannan ɗaruruwan dabbobi suka ɓace da rugujewar gidaje. Sadu Soloke gwamnan yankin ya ba da raskunan wucin gadi daga ranar 29 ga watan Agustan shekara ta 2019 a cikin rahoton musamman Mamman. Mun yi asarar rayukan mutane biyu, akwai wa'anda suka samu mummunan raunata da wa'anda suka ɗan raunata, amma dukansu an kai su asibiti ana kulawa da su. Magidanta dubu biyu da ɗari biyar da hamsin da takwas da suka taɓu sun ƙumshi jimillar mutum dubu goma sha bakwai da ɗari uku da tamanin da hudu. Mun ƙididdige mutum ɗari bakwai da biyar da suka rasa wurin zama. Ɗaruruwan hilayen noma sun sarwata. kwata-kwata ko kuma a wani bangaren su an rasa ɗaruruwan dabbobi gomomin ton na abincin mutane da na dabbobi ruwan sun lalata su hanyoyi da dama sun gabce kamar hanyar rta da ta yanke wurare har guda uku amma nan mun gode wa allah domin an gyara hanyar hanya mai lakanin rn na ons wadda ke zuwa wajen adar bisanat ita ma ta lalace sosai. Et la RN11 au niveau de a été Fassarar Gugu Muhammad Dantani kenan bayan ambaliyar ruwa da aka samu a garin Arlita a kwanan baya taron musamman na mashawartan da'irar ajiya ya kawo gyara ga kasafin kuɗin sa na shekara ta sha tara domin kai ɗauki ga waɗanda matsalar ta shafa da kuma tafiyar da ayyukan gyaran gari magudanar ruwa da gyaran hanyoyi gaban ɓarnar da aka samu magacin garin Arlita ya buƙaci talakawansa da su kaucewa gina gidaje kan hanyoyin magudanar ruwa domin baiwa ruwan sama damar wucewa magajin garin arlita mauli abdurrahman a cikin rahoton mutare abdullahi duk mun yi sesiyon muna tanar da mutane mana muna ce musu yanayi canjawa yake ya kamata mu ma mu canza bisa harkar ginoni kuma bisa haraka barin hanya ta ruwa abu da ruwa shi hanya shi ko da shekara nawa na in yazo he ya neme ta sai dai abin da za a yi ayi shi kuma mun kawo jaje mun aza bisa abubuwa wanda suka afku wajen talaka mu wanda wani su rasa gidajensu wani su rasa bangunan su kai dai an yi hatsari inda dai muke ma Allah godiya da babu inda aka rasa rayuwa mu muna cikin hanyar samun finan saman na plan na asini saman hanyoyi na ruwa wanda muke fafe-fafe wannan da muke daman da muke yin su saboda rigakafi ne a cikin kasafin kuɗin da muka yi game da tattali na mutane kamar an samu irin wanga lokaci ba mu sa kuɗi da yawa ba saboda irin wannan ba mu san bukuta a ruwan ruwa da muka samu don dole muka gamu cikin wannan taron gaugawa da muka yi muka diba ciki muka ƙara shi don mu samu a taimaki talakawa da shi kuma akwai wajen gyaran gari kusan aka yi hadari gari sai take yi don dole sai an ƙara kuɗi a wannan wurin Fitattun ɗalibai 80 ne suka samu da suka samu BPC a wannan shekara suke doso domin kwanaki takwas don ba su zarafin buɗe ido a wasu muhimman wuraren buɗe ido na wannan yanki. Shiri ne da cibiyar bunƙasa yawon buɗe ido ta ƙasa ta ɗauki nauyi a matsayin wata kyautar yabo ga waɗannan ɗalibai da suka nuna ƙwazo a cewar daraktan cibiyar baya ga buɗe ido wannan kuma wata dama ce domin bunƙasa ayyukan ilmantarwa ga matasa. Nafi Suleiman da ƙarin bayani a cikin hirarsa da Nafisa Adamu ta wayar tarho. Bana gaya mun ka zaɓe, mun yi guza, mun yi mata mai mun yi wurare da yawa, gaya ma da za mu yi sai yi ziyara kusan Nijar ta yi rikici saboda wani gungu da a can ildelite muna kai su can mu ba su tarihin wurin san dan ne Nijar tun lokacin yori an yi kokowa sai da wurin nan ya komo Nijar yau akwai wuraren tarihi wajen dogon duki da sauran kuma waɗannan wurare za mu kai su mu gwada musu tarihin kasar wannan shi zai sa su san kasar su kuma su so shi gobe yanzu dai mun kai wajen shekara shi da muna yi amma bana abin da muka samu mun samu taimako gudunmuwan split sun dauki nauyin abubuwa da yawa yana muna tsammanin abun ne da mutane sun fara sanin shi kuma yana kin gaba Zagaye karo na uku na gwanaye cewa da Tour d'Excellence da aka fara ranar Laraba a Yamai don bunƙasa tunanin ƙirƙiro kamfani wani tsari ne da aka kafa domin yawon buɗe ido na ci gaba da a yanzu haka yake kunshe da mahalarta 43 da suka fito daga yankunan Nijar. Rabi Arzika shugaba da ta tsara wannan shiri ta amsa tambayoyin Rafika a Taher. Duk da kokarin da ake yi a nan Niger har yanzu batun aikin gishin kai bai isa a cikin kawunan mutane ba. Dalilin da ya sa kenan a yau muka yi nazarin cewa muna iya gina wani abun a zo a gani kan yaran da suka yi kokari matuka a bangaren karatu. Mun zaɓi fannin yawon bude ido saboda da wuya sauran yara su samu damar zauwa birnin Yamai in ba ta wannan hanyar ba. tsarin ya hada abubuwa da dama ya shahi yara na firamare da na sakandare mun zakulo su ne tare da kun hannun ma'aikatar ilimi da horo ta cikin jihohi tunda suke da sakamakon kowane yaro a kowace jiha muna daukan yara biyar amma akwai wasu jihohi da ke yin haka abun alfahari a nan shine tsarin na tour excellence sai bunƙasa yake yi kuma zai taka rawar gani sosai a wajen karatun yara a shimarci Fassarar Hawa Usman kenan shirye-shiryen sallar zagaye ta 18 Desambar ta shekara ta 2019 cewa da Tilabiri Candalo na tafiya yadda ya kamata duk birnin yana cikin gini al'ummar yanke na dukufa domin kawata birnin nasu. Wakilinmu Abdullahi Muhammadu ya tattara mana ra'ayin shugaban kwamitin shiryawa Hamadu Adamu Sule da ya jagoranci kadamar da ayyukan tsaftacewa da sharar gari a ranar jiya. Euh, mun iso a Tilaberi kuma mun tarar da Tilaberi birni da jama'a suke da kuzari. Idan kuka ga yawan matan da suka yi gangami, kuma wannan gangamin yana nuna alamar na samun nasara a kan wannan shagulan sallar Tilaberi Candalo. Kuma muna tsammanin wannan gangamin zai ɗore ko bayan sallar don birnin Tilaberi ya kasance a cikin tsafta, a ci gaba da ayyukan gine-gine, kuma da yarda Allah nan da talatin ga wata watan Nuwamba cikin ya daɗe za mu karɓi duka ayyukan da aka yi da za su shiga a cikin shagulan ranar 18 ga watan Disamba 2019. tawagar kwamitin sai dawo a ƙarƙashin shugabancin nata wato john claude kasibru ya halarci taron ƙasa da ƙasa karo na bakwai na tokyo kan cigaban afirka ticad set a cewar wata sanarwa ta ƙungiyar yammacin afirka ta ranar 30 ga watan agusta a tsarkiyar shawarin yadda za a bunƙasa cigaba afirka daga mutane fusa'a da ƙirƙire-ƙirƙire ƙungiyar sai na fatan wani taimakon japan domin aiwatar da tsare-tsaren nata da muhimman muhimman ayyuka a fannonin sufuri makamashi sadawa kimiyyar labarai da albarkatun jama'a a cewar wannan sanarwa. Kiyaye al'adun gargajiya na Tande da kuma watsa al'adun Abzunawa shine makasudin bikin wasan Tande da aka shirya a Afuka da a cikin gundumar Engal yankin Agadas daga ranar 22 zuwa 24 ga watan Agusta a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar Adili Ahmed Alguso mataimakin shugaban ƙungiyar Adili a cikin rahoton Anise Karim. Mun yi la'akari muna fuskantar barazanar ɓacewa al'adunmu na gargajiya don haka ne muka ce ya kamata mu yi gaggawar ɗaukar mataki na kula da darajar al'adunmu musamman tande da wasu kayan kiɗa na gargajiya kamar inzat da tifina. Wurin da muka saka gaba shine kula da tande da yake a matsayin al'ada ga duka al'umma karkara na yankin Sahel da kuma ya zama abin kiɗa da kowa kowa ya sani da yake farfado da cuɗaya da zamantakewa ta gari da ma zaman lafiya kuma muna da gurin ganin wannan abin kiɗa na tande an saka shi a cikin kayan tarihi na unesco saƙon da muke son aikewa shine jama'a su gane al'adunmu arzikinmu ne a ba da kuzari na ba da dukiya da za a kula da su don a rika kada tande koyaushe Studio Kalangu. Studio Kalangu. A filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. Studio Kalangu. Don zo sai mu na musamman sanya rayuwar wani cikin haɗari laifi ne da ayar doka mai lamba 230 da kuma biyu ta kundin dokar Nijar take hukuntawa wannan na nufin sanya wani cikin haɗari da ganga ko ciki bisa keta tura wani mutum ga barazanar kama da cutar kanjamau bisa wannan dalili na haɗarin zama mai sida ana iya tuhumar ku da biyan tara idan kun mutumin ya faɗi rashin lafiya ko a'a shi ma yana iya tambayar a a shafe masa hawaye bisa ga hadarin da aka sanya shi. Juju Gazubo Maimuna wato ta yi mana karin haske a cikin shirin na kowace ranar Litinin kan doka cikin rahoton Bilkisu Hamidu. Sun shimfiɗa mutum kan bisa hatsarin kamuwa da cutar kanjamo. babban hatsari ne ga rayuwar ɗan adam ko da mutumin bai kamu da rishin lafiyar ba za ka iya fuskantar hukuncin zaman gidan kwaso na shekara biyar ko ƙasa da shekara goma da biyan tara na jika hamsin zuwa jika ɗari biyar. Zuzu Goja Maimuna na da ƙarin bayani. A yau za mu yi muku bayanai ne a kan kundin hukuncin ɗari da talatin da ke magana a kan sa ran ɗan adam cikin wani hali. Misali masu tafiya neman kuɗi. Likitoci sun sanar da ku cewa kuna ɗauke da cutar kanjamau sai ku dawo gida ku ƙyale dan keta wasu su yaɗa ma matansu wasu kuma su yi aure da wannan halin bayan 'yan shekaru matanku da yaranku su tsinci kansu da cutar wannan kuma babban laifi ne da kundin hukuncin 130.2 ke cewa duk wanda ya san yana dauke da cutar kanjamau kuma bai kare al'ummar da ke kewaye da shi ba misali ka sanar da matarka cewa kana dauke da cutar tare ku je ku ga likita da zai faɗa muku yaya za ku ci gaba da rayuwarku tunda kasancewa da cutar kanjamau ba a ce ba ba ku da incin yin aure amma don ku yi rayuwarku yadda ya kamata ya kamata ne ku kare kanku akwai likitoci da za su gwada muku yadda za ku zamna tare misali ta hanyar aiki da hular mazakunta ko kuma ɗaukan magunoni don saboda akwai hanyoyin da ya kamata a bi shi yasa kundin hukunci ya ce muddin kun san kuna ɗauke da cutar kuka ƙyale kuka yaɗa ma matanku ko da ma ga mata masu zaman kansu ne suka gane ko da ma cutar bata kwantar da su ba za a iya ɗora muku hannu wani hukunci ne doka ta tanada ga waɗanda suka abka wannan ta'adin Duk lokacin da shari'a ta tabbatar da cewa ka yi wannan laifin za ka iya yin kurkukun shekaru biyar zuwa shekaru tara da watanni goma sha ɗaya da kuma za ku iya zuba kuɗin da suka kai jika hamsin zuwa jika ɗari biyar cikin trezor. Banda ma wannan mutumin da ya yi karar ka za a iya tilasa ka ka ba shi miliyoyi sabilin lalata rayuwarsa da kai. Wa ya kamata a tuntuɓa? Ga manyan juju, ofishin jandarmomi, kotu da 'yan sanda. To duka duka ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kadangu a huta lafiya.